sabanin bambamin da ake ta yi na cewa cutar ebola cuta ce da idan an kamu da ita ba makawa sai mutuwa a shi wannan batu ba haka yake ba domin ko mutane biyar daga cikin waɗanda suka kamu da cutar sun miƙe kuma likitoci sun tabbatar ba su ɗauke da ƙwayar cutar a cikinsu a halin yanzu kuma rashin samun wadataccen maganin zimap wanda ake cewa shine irin na farko mai maganin cutar na ebola ashe bai zame wani babban barazana ba na kira farfesa abdulsalam na sidi ɗaya daga cikin shugabannin yaƙi da wannan cutar na ƙasa kuma na tambaye shi wani saddabar suka yi amfani da shi wajen warkar da waɗannan mutane tunda an ce ba wadataccen maganin na zimap amma sai ya ce da ni idan mutum ya kamu da cutar aka kawo shi da sauri-sauri to in allah ya sa aka eh, ba da maganin da ya kamata sai ga sun tsira wanda ake kawowa can can ba su kawo su da sauri asibiti to su ne suke tsira da kyar to farfesa kamar wani matakin cutar ne ake iya sa ran mai cutar zai iya warkewa a matakin cewar an bashi maganin da ya kamata a bashi wanda na ce maka Allah ko ya sa muna da su a lokacin da su aka kawo su da sauri sauri da kuma eh, cewar yadda eh, muka yi bayani ba wai tsananin ba ne duk wanda ya kamu da cutar zai mutu masu eh, macewa ba ba da magani masu kai eh, mutane kamar wajen saba'in zuwa tamanin a ƙarshen yi. to wani matakin cutar ne kuma ake amfani da maganin na zima. Eh, kai wa matakin ba da zima ba sai ne wani suka kamar cutar sun kai wani mataki na mai tsanani ba shawara kawai ake yi a ce tun da ƙwayoyin suna nan suna ta karuwa a cikin jinin mutum aka ba da zima din nan zai hana su eh, yaduwa da kuma suna ta ciki ko na cikin jikin mutum. Farfesa sauran mutanen da ke kwance ana jiyan su ko ana sa ran su ma su bi sahun waɗannan biyar ɗin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci? Ɗan gano yadda yake eh, shi ƙwayan cutar ba wuya kamar yana kwanci can kuma sai farfaɗo na ta ba kuma. Shi sa ke jin tsoron sa ba wuya ya ba mamaki ya ba ka mamaki. So ba wanda zai iya faɗin cewar dukkan su za su rayu kuma su rayu ba Allah ne kawai da kuma wani da ake ba ake ta kokari yanzu haka dai kasar amurka ta ce ta yaba da wannan kokari na gwamnatin tarayya game da yakin ta yi da wannan cutar kuma ta ce tana aiki kafada da kafada da hukumar lafiyar duniya da kuma kasashen da wannan cutar ya addaba haka ita ma hukumar tantance ingancin magunguna na ƙasa da kasa da ke da ofis a nan najeriya ta ce najeriya ta taka rawar gani wajen yaƙi da wannan cutar shugaban hukumar nan najeriya dr john rantafele ya ce hukumar za ta ci gaba da aiki da najeriya musamman ma wajen ganin ta yaƙi cututtukan nan masu saurin yaɗuwa a tsakanin bani adama yanzu haka dai saura mutane uku ne suke kwance suna jinyar wannan cutar ta ebola ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya